رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا dan uwa malam barista ishaq a ƙarshe ƙarshen maganganunsa ya gaya mana irin ƙalubale da ake fuskanta a yanzu na rashin tarbiyya wanda wannan yana daga cikin gwagwarmayar da malamai musamman 'yan ƙarshe-ƙarshen zamani suka yi ta wanda tun farko ma an yi hakan ta ma musamman a yanzu illa iyaka abin da nake so in yi tsokaci game da abin da malam barista ya faɗa maganar ɗaliban ahlus sunna ba su da tarbiyya a'a in duba ne zuwa ga social media ba za mu yi musu hukunci da wannan ba kai tsaye saboda mu waye mu sani ita wannan social media din makiyan mu sun fi mu yawa a cikin ta da yawa zage-zagen da suke yi ba namu bane ko da mutum ya nuna cewa shi naka ne to kila uzurin da zaka yi masa ɗayan biyu ne ko da gasken nakan ne amma daga nesa ko ba haka ba ko kuma cewa ba ma nakan bane da awaci ya zo ne ya ɓadda sawu ya nuna naka ne don ya muzanta ka ko ya ci mutuncinka to abin dai da nake so yan uwa su gane ba za mu yi wa ɗaliban ahlus suna hukunci kai tsaye da social media ba kuma sau da dama wani lokaci rashin ilimin da rashin bin hanyoyin nemansa yakan sa wani lokaci ka yi zagi amma kai a tunaninka ma yabo kai jahilci yana da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da hassanu ya ce zan tare maka faɗa. sai annabi ya ce to je ka wajen abubakar ya koya maka lafuzan da ya kamata ka yi amfani da su kuma ka san salsalata a cikin dangin larabawa domin sau da dama masoyi sai je tarewa masoyinsa faɗa bai sani ba kuma ya koma zaginsa lokacin da wasu suke fito da hotunan malamai suke nuna sun je kaza sun je kaza su a tunanin su yabo ne ko ba haka ba to da haka sai kai musu uzuri ta wannan fuska malam barista yayi magana wacce ina ganin ya kamata dole in ce wani abu akan ta domin hadisu sa'a ce ma'ana abu ne wanda yake faruwa karantili daga shekaran jiya zuwa yau abin ya faru Allah ya sani ba dan wannan maganar da ta gifto ba ban so in ce komai ba wanda ina nan yanzu za ku ga ina ta danna waya wani kirista ne ba musulmi ba muke ta chatin da shi ni ban gani ba duk da dazu malam Ali Yunus ya nuna mun na wasu abubuwa da suke faruwa a social media Allah shaida ne yanzu maganar da nake muku kaina ciwo yake tun shekaran jiya nake ciwon kan kuma abin da ya jawo ciwon kan a shekaran jiya na tashi daga karatun al-lu'lu' wal marjan gab da zan shiga karatun sai sakataren gwamnatin jihar Kano ya bugo min waya as chief of staff chief of staff chief protocol na gidan gwamnati shi ya bugo wayar sai ya ce min ga chief of staff zai yi magana da kai chief of staff ban san shi ba bai san ni ba amma ina ɗaukar waya da na amsa sai ke ce min mai girma gwamna ya ce ka zo yau da daddare akwai wani mitin na gaggawa da ya taso ga wanda suka halarci karatuna na allu'ulu wal marjan sun ga ana idar da sallah a gurguje na fita saboda in je in cika alkawarin karfe tara ko da na isa gidan gwamnati ban san a ina za a yi mitin din ba na sake kiran shi ci protocol ya ce min bana nan amma malam ka tafi ofishin gwamna kai tsaye a can za a yi na tambaya da yake mutumin da yake fitowa wa'azi a social media fuskarsa ba ɓoyayya ba duk wanda ya ganna a gidan gwamnati akar makalla akar makalla aka nuna min har ofishin gwamna ko da na je na tarar da manyan mutane sun riga sun je wakilin mai martaba sarkin Kano sarkin shanun Kano ina jin hakimin rimin gado Allah ya kara masa lafiya na tadda manyan wakilan malamai na jihar Kano akwai wakilin Sheikh Karibullahi Nasir Kabar Khalifan Kadiriya wanda shine Malam Mustapha Alkali shi ma dan gidan Sheikh Malam Muhammad Nasir Kabara na tadda Sayyidi Bashir Halifan Ah, Sheikh Tijjani Usman zangon bari-bari daga bangaren tijaniya To sannan na tarar da manya-manyan sanatocin Kano, sanata Ayub Kabir Ibrahim Gaya, sanata Baro Jibrin, na tarar da ɗan ah, majalisar Doguwa Alasan Ado Doguwa. To, da waɗansu waɗanda da kuma professional daga jami'ar Bayero, manya-manyan economist guda biyu, wanda na rike sunansa shine Profesa Sheka, da wata Profesa mace wanda ban san sunanta ba gaskiya. a wannan lokaci ba mu daɗe ba sai mai girma gwamna ya fito aka zo aka zauna farko da gwamna ya zauna akan kujera ya ce to gobe za mu tafi daura wannan shine kalmar da gwamna ya fara faɗa to sannan sai aka fitar da ajandar mitin me yake faruwa aka ce to canjin kuɗi da aka ɗauko bincike ya tabbatar kowa za a ji daga ɓangaren su me yake faruwa aka tashi ɗan majalisar doguwa a alasan ado doguwa gaya mana halin da majalisar ƙasa take tattauna akan wannan matsala ya kawo abubuwan da ƙoƙarin da suke da kuma matakin da suke kai akai yanzu aka ce sanata kabir ibrahim gaya da sanata baro jibrin su ma su faɗa wa gida sanatoci kuma me suke yi su ma suka yi briefing aka ce economist su kuma su faɗi me abin zai haifar suka faɗa ga wakilan 'yan kasuwa mutum biyu su ma suka fito suka yi bayani kan sharrin abin da illarsa ga al'umma to sannan aka ce malaman addini kuma ku faɗa kowa ya magana ni ma ina daga cikin waɗanda suka yi magana a ƙarshe duk muka tattare a kan cewa wannan abin in zai cutar da wasu to lamba ɗaya mutanen jihar Kano zai fi cutarwa saboda mu ne 'yan kasuwa mu muka fi hada-hadar kuɗi hatta Legas bata kai Kano hada-hadar kuɗi cash ba saboda su Legas suna da wayewar amfani da me da banki sun fi mu wayewa a lokacin mai girma gwamna yake ba mu labarin cewa a lokal gamman 44 da ake da su a jihar Kano lokal gamman 20 ne kadai da banki lokal gamman 24 ba su da banki kuma a 20 dinnan masu banki bankunan sun fi yawa a iya cikin gari lokal gamman guda takwas kenan na cikin gari da haka a ƙarshe duka gida ya haɗu a kan cewa gobe lallai lallai mu tafi daura mu je mu ga shugaban ƙasa Allah cikin hikimarsa wannan ya haifar min ban samu baccin da na saba yi da safe ba na tashi na taho gidan gwamnati kamar yadda aka sa lokaci duk kowa ya haɗu aka ɗunguma sai daura wanda ƙila yanzu za ku ga hotunan suna yawo a social media muka je muka zauna muka jira shugaban ƙasa protocol suka yi mana izini muka shiga muna shiga da kowa ya zauna bayan an gaisa mai girma gwamna ya fara gaya masa larurar jihar Kano da abin da ya taho da mu mun fahimci wannan abin mu zai fara nakastawa al'ummar mu zai fara mayarwa baya shugaban kasa sai aka yi sa'a gwamnan babban bankin yana fita muka shiga shi MFL din da haka shugaban kasa ya ce mana to abin da kuka zo min da shi yayi raha ya ce to kenan gwamna ka kawo min duk waɗannan su zama shaida Ya ce to duk abin da kuka zo min da shi na koke na riga na gama tattaunawa da shugaban gwamnan eh, shugaban eh, gwamnan babban bankin Najeriya da haka ku je za ku ji a labarai Allah cikin hikimarsa lokacin da muke fita daga Kano mun yi ta bi ta hanyar bankuna mun yi ta ganin mutane suna layi wallahi akwai wani waje da muka zo wucewa wasu suka daga hannu suka ce ba ma yi sai na taɓo wani ɗan majalisa na ce Allah sarki mulki bala'i ne yanzu ku za ku tafi biyan bukatar mutanen nan ba su sani ba amma kun ga abin da suke gaya muku wallahi haka na gaya masa yace malam to ya zami muka kama hanya muka tafi gidan shugaban kasa muka gama abin da zami a ka'ida kana fitowa za a yi briefing press briefing ma'ana yan jarida za su tare ka kai me kai bayani to Allah cikin hikimarsa duk tawagar Kano mun tsaya a bayan mai girma gwamna saboda yan jarida ba za ma su barka ka sauka daga step din ba kana sauka za su tuna maka lasbika wannan yasa hoton mu ya fito ba idan ku gamma a gidan shugaban kasa ba amma muna ganin abubuwan da mutane suke yi na zage-zage da cin mutunci da menene wannan ba damuwa bane ba amma abu kwaya ɗaya da nake so in faɗa shine ga waɗanda suke wannan wata hudu ko biyar baya injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya yi magana da ni ta hanyar wayar Bello Yusuf Dambatta kwamishinan sa ne na LAN lokacin da yake gwamnatin Kano Bello Yusuf Dambatta wata rana ya kirawo ni yace ga injiniya Rabi Musa Kwankwasa zai magana da kai na karba na magana da shi yace suna da taro zai buɗe asibitin kula da yara 'yan shaye-shaye a jido kuma rehabilitation center kuma yana gayyatar mu mu zo Dukkan mu nan mun je ko mun je kuma sun gan mu a wajen kuma mun yi bayanai na ƙarfafa gwiwa da goyon baya amma a lokacin ba kwangila muke yi ba a lokacin daidai muke yi a lokacin an yi mana godiya yanzu kuma ba mutane bane mu zagin mu ake kaza da kaza injiniya rabi musa kunkusa mahaifinsa ya rasu mun je dukkaninmu nan kun gan mu a social media mun je mun masa ta'aziyya ni inda mahaifinsa yake sauka idan ya zo hawa lokacin yana hakimi jikin gidan kakannina ne a kwanar ɗiso mun yi doguwar hira da shi na ce aini na san maji daɗi tun ina yaro idan ya zo da dawa